وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا تقص تقص قوتاً ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دبو دا أربعين شيني كما شاب يار قوتاً شاب ميلادية دبو بيد شاتقص ci gabar karatunmu na littafin bulugul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 67 ko 68 a muna cikin da kitabu salati kuma cikin babul hatta Allah ku shi fi salati wanda za mu tashi insha Allah kan hadisin Jabir bin Samura Allah ya kara masa yadda sai qul al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Jabir bin Samura radiyallahu anhu qala daga Jabir an samura Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yantahiyanna qaumun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salati lalle dai mutane su hannu wanda suke ɗaukaka ganin su zuwa sama a cikin sallah aula tarju ilaihim ko kuma garin ba zai dawo zuwa gare su ba rawahu muslim imam muslim ya rawaita hadisi a wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi ta hanyar jabir an samura Allah ya kara masa yadda a ban shi imam al-bukhari ya fitar da hadisin shi kuma ta hanyar anas dan malik haka nan dai ya fitar da shi ta hanyar Abu Huraira a Muslim afwan shi ma ya fitar hadisin ne ta hanyar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a wannan ruwayar ta Jabir bin Samura ita malam ya kawo cikin sahih Muslim a yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yantahiyanna qaumun wannan la yantahiyanna daga al-intihani wannan lami ce ta jawabul qasim kuma ka kawo nuni ta tafidi lalle dai wallahi mutane ko dai su hanu la yantahiyanna qawmun lalle tabbaci dai mutane su hannu yarfa'una absarahum ila samai fi salati su hannu gabarin daga ganin su zuwa sama a cikin sallah wannan ruwayar haka ta kawo a cikin sallah a wata ruwaya din ta zo da ɗan saɓanin wannan kamar da ta ce sai musulun ɗin ruwayar abu huraira da yanta yana kwamun an in absarahun inda du'a fi salati a ruwar abu huraira ya zo da inda du'a ma'ana lalle mutane su hannu gabar daga ganin su zuwa sama yayin addu'a a cikin sallah amma wannan ruwayar ta jabir ɗan samura ita babu wannan inda du'a ɗin kawai fi salati. hakanan ruwayar Anas dan Malik ita ma babu lafazin inda salati kawai ya zo lafazin ma bala qawam rafauna absarahum ila samai fi salati me yasa mutane suke daga ganin su zuwa sama cikin sallar su a hadisin Abu Huraira a afwan hadisin Anas cikin Sahih Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tashdidi akan abu Abu Huraira yana cewa da qawluhu fi dhalika maganar manzan Allah ta yi tsanani kan haka yace har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yanta yanna an aula aw la na absaru ko dai su hannu gabarin daga ganin su a cikin sallah zuwa sama manzan Allah ce kuma a bishe idanunsu cewa a bishe idanunsu shine ma'ana aula tarbi ilai sai manzo Allah ce aula yarji ilai malamai suka ce wannan au auce ta takayyuri amma la tahdid auce ta zabi amma zabi na tahdidi na narko har bahaushe yana irin wannan yace ko dai kai kaza ko kuma ai ma kaza kaga nan ba zabi aka baka ba wallahi ko dai ka zo makaranta ko kuma sai an dau mataki a kanka kaga wannan zabi ne aka baka amma na menene na tahdidi to irin wannan zabin ne ana wato ko dai mutane su daina wancan suna sallah su dinga daga ganin su sama ko dai su daina ko kuma in ba su daina ba to ubangi ta'ala zai bishe ganin su ubangi ta'ala zai tafi da ganin ganin ya zan bai dawo ba duk da zaka ga wasu suna daga ganin su din a sallah din amma za ga baka taba jin labarin wanda aka ce ganin su bai dawo ba malamai su ce zai iya wa karamcin Allah shi yasa kawai Allah yake musu afuwa ganin nan su ke dawo kuma zai iya yiwa sabanin haka zai iya yi wa ya zama ba hissiyan ma'ana ma'anawiyan domin shi ido wannan da yake gani ai idan zuciya ba ta gani aikin banza ne to suka ce zai iya yi wa ana nufin ma'anawiyan a tafi da ganin zuciyarsu da Allah yake cewa fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur kaga Allah ya ce ba ganin su ne ya makanci ba zukatansu suke kirjin su sune suka makanci da ba sa iya ganin gaskiya to kaga wannan narkon in shine yafi ma wancan bala'i dan a tafi da ganin ka kawai baka ganin wani abu wannan musiba ce ta iya duniya bal wanda ma ubangiji ta laikar in masoyansa guda biyu shine ganin sa yi hakuri manzo Allah ce Allah zai canja masa da aljanna amma wanda ubangiji ta'ala ya tafi da ganin zuciyarsa to wannan ko shakka ba kuma sai ya sha ko a lahira dan ba zai ga gaskiya ba zai iya binta ba Allah ya ce amlahum a'yunul la biha saboda ba sa ganin gaskiya ga idan saboda Allah ya makatar da zuciya Da haka dan kaga wani yana kallon sama irin wannan narkon bai taɓa faruwa a kansa ba wannan ba nuna cewa abin ba zai faru ba in ma dai zama karamci na Allah domin Allah a karamcinsa yana yin talidi sai ya afuwa ubangiji ta ala in yi alwa'ad baya saba amma alwa'id yakan saba saboda alwa'ad sabawa kaskanta ce an maka alƙawari na alkhairi yi ma alƙawarin wani ma alƙawarin zai baka dubu goma kana ganin girman sarki da kimarsa da sai ya hana girman sa ya faɗi za bai da kirki amma da zai ce in kai laifi kaza sai ne ma kaza sai kai laifin sai ya ki maka wannan kuma girma ne saboda karamci Allah kuma shine akramul akrami to ma dai zama hakan ko kuma zama a'a ana nufin zuciyar ta makance wanda wannan yafi bala'i to malamai sun yi hujja da wannan hadisin kaga za ku ga ruwaya da na kawo mana ta Abu Huraira cikin a sayi Muslim ya zo lafazin fi amma a wa'annan hadisan da ruwayar Anas dan Malik da ruwayar shi Jabir bin Samura da muke karanta yanzu ba wa lafazin fi shi yasa dukkanin malamai sun haɗu a kan cewa daga ido a cikin sallah a yayin addu'a wannan baya halatta haramun ne to ba a cikin sallah ba a yayin addu'a ba fa suka ce sauran hadisan sun nuna gaba ɗaya a cikin sallah ko wajen addu'a ko ba gurin addu'a ba wannan na nuna cewa haramun ne ya daga ido mutum ya daga ganin sa zuwa sallah akwai inda shari'a take so lokacin da mutum ke sallah ya zama ne yake kalla to wannan ke nuna cewa mutum yana sallah kenan ya daga ganin sa zuwa sama wannan cikin kaba'irul dubu domin abin da shari'a ta yi tahdidi akai har ubangiji ya faɗi narko da zai iya samun mutum ko a nan duniya ko a lahira wannan alama ce cewa na cikin kaba irin zuru yana cikin manyan zunuban da idan mutum bai ba Allah ba zai yafe masa saboda lokacin da mutum yake sallah ganawa yake da ubangiji subhanahu wataala mun karanta hadisi da ku hadisin Abu Dhar Allah ya kara masa yadda Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad suka fitar da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu Allahu mukbilan ala abdihi fi salati ma lam yaltafi Allah bai gushe ba yana fuskantar bawa a sallar sa mutukar barin da yayi ba to kaga lokacin da mutum ya daga ganin sa zuwa sama ya kauce gabarin fuskantar ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai idza sarafa wajahu in sarafa anhu in ya kautar da fuskar sa gabarin ubangiji sai Allah ya kautar da fuskar sa wannan ke tabbatar da fuska ga ubangiji amma fuskar ta cancance shi subhanahu wataala saboda kaidar sai laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir sannan kuma akwai akwai su'ul adab akwai munan ladabi ga ubangiji kana ganawa da shi me yakon ka fuskanci shi kuma ya zama sama kake kallo akwai munan ladabi ga Allah subhanahu wataala inda malamai suke da sabani a wajen sallah ibn rajab alhambali alaihi rahmatullahi yace al-ma'ana fi ta dalika yace ma'anar karhancin hakan abin da shari'a ta na haka yace kusu'un wa qabdul basari wa nadarihi ila mahalli sujudihi yace ana buƙatar wanda yake sallah ya zama yana da kushu'i lokacin da kake sallah ya zama kana kallon sama zaka zama ba kushu'i tare da kai shi yasa mai kawo hadisi cikin babu kushu'i mutum zai zama babu kushu'i tare da shi ya eh to kushu'i ake buƙata da kuma yin ƙasa da gani da mutum ya dinga kallon bagiran da yake sujada yace fa innahu waqifun bayna yaday lillahi azza wa jalla yunajihi yace domin mai sallah yana tsaye ne gabanin ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana ganawa da shi fa bage an ya kuna munkisar ra'sahu wa qarifan ila rabbi to ya kamata wa Allah ladabi ya zama tunda yana gaban Allah yana ganawa da shi ya zama yayi kasa da kansa ya saddar da kansa ya zama kuma yana kallon kasa yanzu ga ko a gaban wani babba kake ai baka daga ido haka sama yana ma magana ya ake ƙasa ake da kai to kuma Allah shi ne babban manya ko duk wani babba a ƙasan Allah yake subhanahu wa ta'ala to inda suke da saɓani tun da lafazin hadisin abu huraira ya zo lafazin fid du'a'i a inda du'a'i lafazin hadisin abu huraira cikin musulmi to a nan ba da nashi da saɓani a wajen sallah a cikin sallah ba saɓani ɗaya gani zuwa sama wajen addu'a da ba wajen addu'a ba haramun ne saboda wannan hadisin to amma a wajen sallah fa idan mutum zai addu'a zai iya daga sa zuwa sama ko ba zai daga ba wasu malaman su anan ne malamai suke ne ibn hajar ya kawo cikin fatar bari cewa wasu malamai sun tafi akan cewa kuma shi ma kamar ra'ayin da ya goyi baya kenan yace a wajen sallah sama shine alqibla addu'a da haka idan mutum zai zai addu'a kenan sama zai kalla shi abin da ya faɗa kenan to amma wannan maganar da ya faɗa ko shakka babu tana da rauni Allah kalla saboda abubuwa guda uku abu na farko ba raito wani hadisi ko wani asar ko wani aiki na magabata ba cewa idan zai addu'a sai me yake kallo ba raito wannan ba duk abin da ya zama a cikin magabata ba a samu wanda ya yi shi ba to wannan abin ba zai zama shine daidai addini ba abu na biyu da ke nuna cewa magana tana da rauni hadisin abdullahi bin zaid Allah ya kara masa yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fito yi sallar roƙon ruwa hadisi yana shi bukhari da muslim yake cewa karajan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ila musalla yastasqi manzo Allah ya fito zuwa bayan gari hunkurimi yana yin neman shayar da fari lokacin an yi fari yace fada'a wastasqa wastaqbal qiblata yace sai manzo Allah yi addu'a ya roki Allah Allah ya shaida mutane kuma ya fuskanci alƙibla to kaga da kallon sama ne in za a yi addu'a anan manzo Allah yana zai kalla sama amma sai kalla alƙibla wannan ke nuna cewa da wajen sallah da wajen addu'a duk inda ya cancanci a kalla shine alƙibla shine inda cancanci a kalla sannan kuma abu na uku a shi yasa zaka ga da bukari zai kawo wannan hadisi cikin sahihinsa tunda kamar yana faɗa ya fadda shi sai ya kulla tarjama ya ce a cikin kitabu da'awat ana ya fidda shi sai ya ce babu du'a'i mustaqbilul qiblati sai ce babun addu'a mutum yana fuskantar alqibla sai ya kawo hadisi dan ya nuna ma wajen addu'a ma alqibla ake kalla sannan kuma in aka ce a kalli sama to na zai tafi da mutum gabarin kushu'i wataƙila da kallon saman kuma sai ya tafi tunanin wani abu a manta da Allah subhanahu wa ta'ala da da sallah da addu'a inda ake fuskanta shine a fuskanci alƙibla shi yasa zaka ga ko wajen jana'iza in an je an kai gawa an binne ta to in za a addu'a kamata ya dole je addu'a kalla alƙibla ba yanda ake a kewaye kabarin ba na nan su kallo nan na nan su kallo nan ai ba kabari yake ruka ba ko a nan kake kabarin na nan kai juya kalla alƙibla kawai Zai dai matsalar da muke samu da yawa ahlus sunna sai ga suna jin kunya wai kowa bai ga shi yana jin kunya yi to in mai bid'a bai ji kunya ba Ya yi bid'a kai mai suna suka ji kunya a suna akwai aibi amma ita bid'ar aibi ce ma gaba ɗinta in kana neman me aibi ka ce bid'a ita eh, kalmar bid'a tun wata kalma ce mai munin bala'i shi yasa idan mutum ce bid'a haka na sai kai mai dariya ya abu mummuna ko za ce mai kyakkyawa ce wallahi wani gida ne kyakkyawa mummuna wata mata ce kyakkyawa mummuna kaga an san dukan shahu ne kai to ita kanta kalmar bid'a muna kalma ce to abin da yake da muni bayan da za ku ne zama kyakkyawa da za ki akwai wata bid'a hasana akwai wata muhassana har da wata bid'a ta wajibi saban Allah kuma na wajibi amma ta yi in taron mutum miliyan dubu ne duk sun in sunna kai kai sunna kai kare kuma wallahi kai ka dauka kaskanci ne sai dai ka samu daukaka in ka gama addu'a kaza ka fita za daddare daddarewa ake ka wuce saboda kowa ya san kana da yanci yanzu ba kowa kake bauta ba Allah kake bauta subhanahu wataala to malamai sun yi sabani a sallah in mutum yana sallah ina ya kamata ya kalla malamai sun yi sabani kan haka wasu maluma kamar su Imam Malik alayhi rahmatullahi suka ce lokacin da mutum yake sallah inda zai kalla shine zai kalli gaban sa zai kalli gaban sa suka ce saboda ubangiji ta'ala cewa wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shadra suka ce dan haka in ka kalli kasa gurin sujjada to baka tabbatar da wancan umarnin ba dan Allah ce kalli shadar masjidil haram banda wannan suka yi hujja da hadisin ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda zaga Bukhari ya kulla bai cikin sa babul musalli an yastaqbil qibla ko an yi a amamuhu babu misalla ya fuskanci gabansa ya kalli gabansa haka ya kulla baki da suka yi hujja da wannan hadisan hadisin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam salatu kusu sallar kisfewar rana a cikin hadisin kaga manzala yace ra'aitu jahannama ya dimu ba ha ba aba manzala yace na ga jahannama sashin ta yana cin sashi Allah ka tsare mu hina ra'aitu muni ta akartu sannan ko ga nayo baya baya ina mahallin shayar anan da cewa gaba za a kalla a ina ya gano ta a gabansa sai kuma ce hina ra'aitu muni kenan wa suke kallo su ma eh shi suke kallo da yake gaban su ba kasa ba suka yi hujja da hadisin albara'u bin azi shi mana cin sahihaini hadisin da yake cewa kowane ɗayan ya kasance la yanhani zaharahu ila sujudi hatta ra'aynan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan mu baya tankwar bayan sai zuwa sujada har sai mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam waqi'un jabhatuhu alal ard sai mun ga goshin manzon Allah ya taba kasa kaga wa suke kallo kenan kaga yana gaban su suka yi hujja da hadisin kabba bin arat yana cikin sahih bukhari an tambaye shi akanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fi zuhur wal asari ƙala na'am annabi yana karatu a zahar da la'asari ya ce i eh. sai ka ce to bi ma za ta arifu na ƙira'atan to yanzu kai gane karatun sai ce bi Rabi, lihiyati ya ce da motsin gemunsa idan mutum ƙasa yake kalla zai ga gemun manzan Allah suka yi hujja ma da wannan sannan suka yi hujja da hadisin Abdullahi dan Abbasin Allah ya ƙara masa yadda akwai hadisin Asma ma amma daga Abdullahi dan Abbasin din zan bar shi haka a hadis abdullahi dan abbasin shi ma dai da annabi sallar wannan sallar ta kisewar rana kaga sun ce da manzala ra'ainaka tanawalta fi maqamika shay'an summa ra'ainaka taka'ata suka ce ya manzan Allah mun ganka ka miƙa hannunka kana ne maka ciro wani abu kuma sai muga kayo baya kayo baya kayo baya kaga duk wasu kalla kenan shi shine manzo Allah ce sanda ko ga na miƙa hannuna yace wani unqud ne ban sani ba nono miki cewa da Hausa ku irin kama ce nonon dabino ko na inibi yace shi na gani na aljanna na kai hannuna dan in ciro yace da na ciro shi la akaltumu ma baqiyatu dunya da kun ta ci matakar duniya bata kare ba zai kare ba yasa nake cewa duk wanda ya zo ya kama wani abu kun san da an yi wannan shegataka a garin nan kawai sai wani ya zo ya kawo cewa wani aljanna nake cewa to ba rigima sai ka karɓa ka ce ga ce to ƙarya kake dan ina aljanna ne ba zai ƙare ba manzo Allah ya ce kuma sanda ko ga nayi baya baya manzo Allah ya ce ra'aytun nara yace ma ra'aytun manzara abba'u qattu minha yace ban taba ganin wani abu tsoro kamar jahannama ba amma yau wani ya ce wai shi yana bauta Allah in ya ga dama ya sa shi a wuta in ya ga dama ya sa shi aljanna in kana da hankali ka ce Allah sana aljanna tsare daga wuta wannan ya kusan kama da maganar mushirkan maka Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina ba kai kama da ce ba ko Allahumma in kana hadha huwa min indika fa haduna ilai haka kama da ce Allah in wannan gaskiya da gare ka shiryar da mu zuwa gare shi amma ka ce an ga dama ko wuta ko aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya mu'azu a ya gaya na sauran dali da ma'azin aljanna muke ruƙa ya je mun tsara wuta miki kai daga wani garin kazo Allah ya tsare mu daga wuta to amma jumhur su kuma suna ganin inda mutum zai kalla shi ne kasa abu na farko da suka yi hujja da shi suka ce ubangiji ta'ala ya yabi masu kushi a cikin sallar samuminai suka ce kuma kallon ƙasa ne yake tabbatar ma da kushi a cikin sallah sai ce dan gashi ubangiji ta'ala ya ce kad aflahal sai ce alladina hum fi salati makashi'un sai ce Allah ya bi su idan aka ce mutum ya kalli gabansa zai iya rasa kushudi sannan suka ce ga hadisin umma na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda mun karanta cikin sifatin salatin nabi da ce ce da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alka'abata wa ma khalafa basruhu mawdi'a sujudihi ce manzon Allah ya shiga ka'aba ganin manzon Allah bai saba bagiran sujjadarsa ba an zaga mala albani ya inganta hadisi shi yasa shawul islam ibn taymiya alaihi rahmatullahi yake cewa inna kabdal basari min tamamul khushu'i yace haƙiƙa yin ƙasa da gani yana cikin cikar khushu'i a cikin sallah akwai ruwaya da aka rawaito cikin marasil na ibn sirin da aba cewa anna sahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kanu yarfa'una absarahum ila sama'i fi salati cewa sahabban manzon Allah da sun kasance suna daga ganin su ne zuwa sama a cikin sallah falamma nazalat alladhina hum fi salatihim khashi'una amma yayin da wannan ayat ta sauka kafaru absarahum ila mawdi'i sujudihim sai suka koma suna yin ƙasa da ganin su zuwa ga bagiran da suke yin sujjada to amma wannan a gane da wanda ya ce za a kalli gaba da wanda ya ce za a kalli bagiran sujjada ba wanda ya ce wancan sallar ba ba ko wannan sallar ba ba kowanne yana da wasu sai tabbatattu da wasu juji da ya dogara da su da aka dan mutum ya kalli gabansa ya kalli alƙibla wannan bai saba cikin sallah ba amma da mutum zai kalli mawdu'is sujud to kuma zai fi samu kushi a cikin sallah sannan kuma duk waɗannan maganganun da ake cewa ka kalli ko mawdu'in sujud ko kalli gabanka banda guri ɗaya ina ne eh na banda tahiya tahiya ina ake kallo dan yatsan ake kallo da ka banda shi yace walahu an aisha radiyallahu anha hakanan dai imam muslim ya fi dare shi daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata bi hadrati ta'amin babu sallah yayin da aka halarto da abinci wala huwa al aqbathani haka nan babu sallah a lokacin da mutum yake tunkuɗe ɗaya ne da aqbathani aqbathani sune albawlul ga'ib su ne akbasani wanda yake matsi bauli ana ce ma wanda yake matsi bayan gari ana ce mar haƙin wanda shi kuma yake matsi rihi ana ce mar wanda kuma yake matsi su baki ɗayansu da bauli da gayi ɗin shi kuma suna ce masa haƙin wanda su ne akbasani ɗin wannan hadisin na aisha a ruwar imam muslim hadisin yana da yar dan asali ko isa da shi malam bai kawo ta ba imam muslim ya fi da hadisin ta hanyar yaqub bin mujahid shi kuma daga ibn abi atik daga ibn abi atik shi ibn abi atik shine abdullahi bin muhammad bin abdurrahman bin abi bakar shi kuma yake cewa tadaffa'u ana wal qasim inda aisha radiyallahu anha yace ni da qasim an san qasim ko qasim bin muhammad bin abi bakar qasim bin muhammad bin abi bakar kenan aisha an mata ce domin dan dan uwanta ne muhammad shi kuma wancan dan babansa shine amma shine a a a Aisha take amma a gurinsa to yace ni da alqasim wa naqasim an san shi ayyana cin fuqaha usaba manyan malaman nan na Madina guda bakwai cikin tabi'a yana cikin su dan kan makarantu hadisi ka dauka wani dan haka haka ne a yana da nauyi to take yake cewa muna yin hira a gurin Aisha hadithan ta ce wa kana al-qasim rajulan lahana shi qasim mutum ne yake da lahani ma'ana wajen magana da lahani wajen magana ka sa ko da ga a wajen magana za ga magana tana dan wahal da shi za ga irin wannan ne ko ta aka ji suna da gaske su man sai a danne su sai ga magana tana suna da lahani a magana tana musu wahala ko ka dabarbace ko dai mace irin wannan cewa li ummu waladin shi kuma ɗan ummu walada ne ba ɗan mata Ɗan dan sadakan ita ba a shi Muhammad bin Abubakar faqala lahu Aisha malaka la tadzu kama yatahaddathu ibn aki sai da ce mai ya hana ka ka dinga yin magana kamar da ɗan ɗan uwa na yake magana ibn ɗin cikin kenan sai ce amma inni kad alimtu min aina a ataita hadha ta ce amma na san daga ina a ataita hadha ka zo da wannan sai ta ce hadha addabar ummuhu wa anta addabarka ummuka sai ta ce wannan baban sai ta ladabtar da shi ita ya ce kenan kai kuma baba ka sai ladabtar da kai shi kuma baba ta kaga mai ce baiwa ce faga bibal qasim wa babba alaiha sai yi fishi sai ya kullace Aisha abbab ne alhikmi ya kullace ta aransa ya ji haushi to lokacin falan ma ra'a ma'ida ta Aisha ta biha yayin da yaga an zo da kamar ka ce kwano ko faranti na abincin Aisha an zo da shi an san za a ce ci kama sai miki alat aina anta sai ya ce ina kake sai da bara ce usalli sallah zan yi Ta ce ijlis zauna qala inni usalli yace sallah zan yi qalat ijlis ta ƙara cewa zauna ya ƙara cewa inni usalli qalat ijlis gadarun sai ta ƙara cewa zauna gadarun gadarun ai ya gadar ya gadar mayaudari me yasa ce min mayaudari saboda na farko ba ta ci don duk mumini ya sha ba ta ci sannan kuma a jini kuma an masa ce, sannan kuma tana gaba da shi kuma nasiha take masa ladabi take koya masa shi za ta ce masa mai udari to ba cewa yake sallah zai yi ba sai ta ce to ni na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai ta ambaci wannan hadisin an fahimta shine asalin ne da ta faɗa hadisin ta ce na ji manzala ya ce la salata bi hadar ta da'ami ga kuma abinci an kawo ba sallah in halto da abinci to amma malamai sun ce in halto da abinci ga wake nan suka ce ga wanda yake bukatar cin abincin wanda hadisin ya kamata malam ya kashi a can baya wajen hadisan da makaranta ko na su Abdullahi dan Umar to amma dai anan ya kawo shi suka ce ga wanda yake bukatar cin abincin saboda in aka halarto da abincin ya ci abincin shi da zai samu kushi a cikin sallarsa amma yana da buƙatar abincin bai tsaya cin abincin ba to zai su kushi a cikin sallah wanda kuma shi shine ruhi na sallah din baki da tunda kana samun lada ne a cikin sallah gurgurdan kushu'in ka a sallah amma duk da haka dukkanin malamai sun yarda ko kwanci jumhur sun tafi akan cewa idan mutum yi sallar a haka kamar yadda bayani ya gabata sallarsa ta yi wa banda ibn hazar a gurin ibn Hakan, idan ka halattu da abinci ka fara yin sallah kafin abinci baka da sallah shi yana ganin cin abincin wani shar'i ne na sallah amma kaulin shi shine kauli wanda yafi to sai ta ce wala wannan duk bayani ya riga ya gabata ta ce wala huwa yudahilul ne. haka manzala ce babu sallah a lokacin da mutum yake tunkure kaga ce yudafi'u akara ala dalil fa'ala saboda lokacin da mutum yake jin bayan gari ko boli ai rigima ake shi yana turowa kai kana turawa shi yana sai ya fito kai kana ba zai fito ba to lokacin da mutum yake irin wannan a cikin sallah yana jin bauli ko yana jin bayan gari to kada yi sallah sai ya je ya biya wannan bukatarsa Matuƙar mutum zai sallah haka to la budda ne ba zai sallah da kushu'i ba la budda ba zai sallah da kushu'i ba wannan kusan abu ne ma na kai baka bukatar shi kawai dogon bayani akan sa saboda kokarin ya za a yi ai sallah din kawai ya tafi ya biya bukatar sa shi sa a shehul Islam Ibn a alaihi rahmatullahi yake cewa an al-haqil wal haqil afdalahu an yaqdi hajatahu walau lam yakun indahu ma yace abin da yafi ga mai jin bauli ko mai jin bayan gari ya biya bukatarsa kafin yi sallah ko da babu ruwa a gurin ya ce ko da babu ruwa a gurin ya ce wai salli bi tayammu sai ya sallah taimama yake cewa inna salata bi tayammum huwa taharatun shar'iyyatun yace domin yin sallah taimama taimama tsarki ne na shari'a tunda yasa imam malik cikin muwaqqa imam malik alaihi rahmatullah cikin muwatta yake cewa da wanda yi alwala yi sallah da wanda ya ce mamaye sallah ya ce ba wanda ya fi wani a gurin Allah ya ce domin dubbin Allah ya umarni da su to irin wannan magana ibn taymiya yake faɗa ya ce domin taimama tsarki ne na shari'a Allah ya shar'anta ya ce abdalu min salati bil ma'i fi tashawushil musalli wa Galibali, balihi ya ce to yin sallah din ma da taimama shi ya fi falala akan yin sallah da tsarki na ruwa a halin da in za ka yi da tsarkin ruwan za ka samu tashawushi rikici a cikin sallaka ka kuma za ka yi ta babu nutsuwa kaga mutum ya je biya bukatar inda malamai suka saba wajen fitar lokaci in za ku tuna mun bayani a kan cin abinci idan ga abinci lokaci zai fita in ka tsaya ce kuma kana da bukata wanda muka ce kaulin jumhur nan suka ce ka fara yin sallar saboda kan lokaci ya fita don mafsada ce guda biyu mafsada ta fitar lokaci da mafsada ta me ta rasa cikakken kushi sai ce to sai a rinjiyar da wuce ta fi girma ita ce ta fitar lokacin to amma a nan wajen matse bauli da bayan gari su jumhur suna gani ko da lokaci zai fita gwar ka biya buƙatar ta zame maka uzuri sannan ka zo ka yi sallah saboda za a rasa gaba ɗaya sallah ne ya zama an yi ta babu kushuyi to amma wasu cikin malamai sabanin jumhur suna gani a'a a fara gabatar da sallah ɗin in dai lokaci zai fita sannan kuma ce je biya bukatarsa amma idan mutum yana jin baulin ko bayan garin suka ce bai da tsanani ba irin wanda zai yi tunanin sa bane to nan ba laifi bane mutum yayi sallah kafin kafin yi shi sannan malamai suna ilhaƙin dukkanin abin da zai ɗau hankalin mutum a cikin sallah ba sai iya bori da bayan gari ba misali matserihi ga wani lokacin mutum ba bori din ba bayan gari yake ji ba amma za ga cikin sai yana ta wannan to ko da rihi ne to gwara kai rihin sannan ka zo kai sallah saboda lokacin da kake matse rihin ma za ga tana ɗaukar hankalinka ana rasa kushi a cikin sallah haka nan suka ce sanyi da matsanancin sanyi da matsanancin zafi kuma za ka fahimci kimar haka in ka kallo hadisin manzan Allah da manzan Allah ya ce idan da haru fa abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fahi jahannama saboda inda tsananin zafin ba za ya sallar da kushu'i ba duk da mu yanzu abubuwan da sauki ko inda lokacin da manzan Allah ke faɗa wannan magana din za ga abubuwan ba irin yanzu bane yanzu wani lokacin ko ana zafin wani masallacin in ka shigo ba sai ka manta ana zafin wani masallacin AC ne wani fankoki ne wani kaza wani kaza wani lokacin ma masallaci ake zuwa a laɓe dan a sha iska to kaga irin wannan lokacin sai ku yi sallah a farkon lokacin ta kenan to haka nan jin matsananci ya kishirwa shi ma mutum ya fara shan ruwan kafin yi sallah da dukkanin dai wani abu da zai ɗau hankalin mutum a cikin sallah a nan ma an saba tsakanin ibn hazm da jumhur su jumhur sun tafi akan cewa idan mutum yi sallah yana matse boli ko bayan gani sahha salatu salatu ta inganta kawai illa iyaka suna gani a nan da aka ce la salata ai la salata kamila babu sallah cikakkiya ake nufi amma su zahiriya su ibn hazamin da masu bin ra'ayinsu suna gani gaba ɗaya ba shi da sallah ne lura da zahirin hadisin amma kamar yadda malamai suke faɗa ƙaunin jumhur huwa sawab insha Allah ta'ala ƙaunin jumhurin malamai shi yafi matukar matsewar ba zai fitar da kai daga haida ta sallah baki ɗaya ba mu wani lokacin mutum yana jin bayan garin da in ya zo tsaya sallar zai ba zai ma san me yake a sallar ba to in mutum ya kai ga irin wannan matsayin gaskiya ba shi da sallah ba shi da sallah amma matukar mutum zai fahimci cewa sallah yake yi to anan ƙaunin jumhur shi yafi sallar ta yi sai dai bata cika ba sabanin shi abinda zahiriya suke gani cewa kawai ba da sallah din saboda su suna kallon zahirin hadisi ne kawai wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace at-tata'u min ash-shaytani hamma daga shaiɗan ne fa idza tasaba ahadukum falyakdhim mastata'a manzala ce dan ɗayan ku yi hamma ya gumtse gwargwadon ikonsa rawahu muslim wa tirmidhi muslim ya rawaci hadisin da tirmidhi wa zada tirmidhi ya ƙara a ruwayarsa da lafazin fis salati idza tasaba ahadukum fis salati haka yazo a ruwayar imamu tirmidhi shi ma wannan hadisin a muslim ya fidda shi kamar yadda malam ya jingina masa hadisin nan ta hanyar shi abu huraira din a haka nan turmuzi ma ya fidda shi ta hanyar abu huraira bukari ya fitar da hadisin ta hanyar abu sa'idin al-kudus shi ya ga nan malam ta shi kauce rawahu muslim me isa saboda shi bukari da ya fi da shi ba ta hanyar abu huraira ba. da ta hanyar abu huraira bukari ya fi da shi ko da lafazin ya saba sai a ce muttafaqun alai to saboda sahabin ya bambanta shi bukari ya fi da hadisi ta hanyar Abu sa'idun al-Khudri Allah ya kara masa yadda duk da suna dan bambance bambancen lafazin a haka dai shi ma Muslim din ya fi da hadisin ta hanyar Abu Sa'id kamar yadda bukari ya fi da shi ta hanyar Abu Sa'id hadisin ya zo da mabambantan lafuza wani lafazin ba ambaci sallah ba wani lafazin kamar wayar turmudi din an ambaci sallah annabi alaihi salatu wassalamu in ka koma hadisin abu sa'id in ka koma abu hadisin abu sa'id yanda farkon hadisin yake inna allaha yuhibbul aqas wa yakrahu tafa'u Allah yana san attishawa yana kin hamma haka farkon hadisin yake sai idza tafa idza aqas ahadukum fahamidallaha haqqun alaman sami'ahu an me an yushammitahu manzala ce dan ɗayan ku yi attishawa ya yaba Allah haƙƙi ne kan duk wanda ya ji shi shi ya ce attishawa sai ce alhamdulillah dole ka ce masa ya kalla da wannan malamai suka ce kenan duk wanda ya ji ba ɗaya ne zai yi bai ɗauki in dai kaji sai kai masa shi kuma ya ce me ya hadikumullahu wa yuslihi balakum ba ga farar lahu lana wa lakum ba yahdikumullahu wa yuslih balakum to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tafa'umu min ash-shaytan ita kuma hamma daga shaytan ne wannan ruwayar Abu Sa'id ke amma a wannan ruwayar da malam ya kawo mana daga Abu Hurairah manzon Allah ya ce at-tafa'umu min ash-shaytan hamma daga shaytan hamma daga shaytan wasu malamai suka ce an jingina wa shaytan hammar aka ce daga shaytan tare cewa ba shaytan ne yake kaddara al'amura ba amma an jingina mar sai ce jingina ta irada iradatu wal irba saboda abin da yake nufi kenan kai kuma abin da ya da shi kenan kai saboda duk lokacin da mutum kaga yana hamma to alama ce ta me ta kasala da lalaci ita kuma lalaci da kasala musamman a wajen ibada alama ce ta munafikai amu kusara yura'una nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila al-imam an-nawawi alaihi rahmatullahi shi kuma yace an jingina wa shaidan ne an ce a tasaum min ash yace an jingina wa shaidan ne yace saboda li'annahu yad'u ila shahawati saboda shaidan ne yake kiran mutane zuwa bin soye-soyen zuciya sai sa ka jingina masa saboda lokacin da ga mutum yana hamma to an shiga su al'amura na daban ko dai lalaci wani kuma nan lalacin yakan ja zuwa ga me zuwa ga yin bacci da kuma neman cin abinci mai yawa wani shi kuma in dai ciki zai cika kuma bacci zai dinga rinjayar dan adam to kuma shawarar za su lullube shi shi sa ka jingina wa ce abin abinda ake nufi a tadirin nuna sababin lazi ya yatawalladu min hudalika ba wai hammar ake nufi ba sababin da yake haifar da hammar me sababin da yake haifar da hammar sai ce huwa tawassu fil ma'akali shine yalwata wajen ci mutum ya zama mugunci saboda an ci da yawa jiki ya nauyi to sai hamma sai kasala sai lalace sai bacci shi kuma shaidan ya cimma muradinsa musamman kuma in ka ɗauko ruwa turmudi fi a sallah sallah ya ake so mutum shige ta da nishaɗi da ƙarfi ko da jin daɗi haka ake so ya shige ta to daga lokacin da mutum ya fara hamma a cikin sallah to kuma lalaci ya zo a sallah wani kuma ba haka ne abin da ya kamaci mumini ba shi sa aka jingina wa shaidan aka ce attafa'u min shaidani to sai manzo Allah ya ce fa idza tasaba ahadukum idan ɗayan ku ya hamma nan sai malamai suka ce ita hamma ai ba ba ba ba ba radin kan mutum bane ba da kan kake ganin dama kai hamma ba amma kace za ta sa aba ahadukum falyakzim masada'a sai suka ce a nan abin da ake nufi ka gumtse ma'ana ka gumtse sababa tun da ta ruwaya ta zo falyurattahu ya mai da hammar sai ce abin da ake nufi ka mai da a sababin da zai sa ka yi hammar ko kuma a'a abin da ake nufi idan ɗayan ku yi nufin zai hammar kafin yi hammar dan idan hammar ta riga ta zo kaga ai ta zo abin da ya riga ya faru za a ce a mai da shi to in ma dai ana nufin ka yi ababen da sababin hammar ba zai zo ba ko kuma a ana nufin in ka za ka yi hammar domin in mutum zai hamma tana iya komawa tana gutsuwa tsaf to musamman a sallah Allah ce idan ɗayan ku zai hamma to ya gumtse ta ga hamma ta tawa maka gumtse bakin saboda shedan ne yake so ya sa ma lalaci ya sa ma kasala cikin ibadarka wani kuma tallace ce azamul ibadat hadisan sun zo kamar yadda na faɗa kaga ruwayar tirmidhi fi salati amma san ruwayan babu lafazin fi salati sai su malamta ce za a yi hamlul mutlaq al muqayyid kenan a ina ne in kaga hamma din ka gumtse kenan a sallah a wajen sallah fa a sai ba su mutan sai a a kamar al-hafiz iraqi al-hafiz iraqi yace cewa fi salati dan an ce a cikin sallah kuma baya nuna cewa a wajen sallah ma ba za ka gumtse hamma ba ko ka rufe bakinka yace baya nuna haka yace an ambaci sallah ne saboda lokaci ita sallah wani aiki ne ke bantacce wanda ke nuna girma saboda girmanta sai aka ambace ta aka aka keɓance ta da ambatu haka a ibnu arabi shi ma haka ya faɗa yace an ambaci sallah ne an keɓance ta da ambatu saboda girmanta da matsayinta amma wannan baya nuna cewa kuma a wajen sallah ka kyale hamma din saboda aiki ne wanda yake daga shaidan ya zo a kaga anan falagdin masada'a ya gumtse ta gwargwadon ikonsa ya zo a ruwayar abinda zai ke ƙara nuna ma cewa har a wajen sallah idan ka ji hamma ana buƙatar ka gumtse ta Allah kalla in ba za ta gumtsu ba to kai me ka rufe bakinka dama mataki mataki ne shi sa ruwan suka zo da da lafuzza kala kala wannan ruwar falyakzim aka ce gumtsi ta wata ruwar kuma sai ta zo da da lafazin ya mayar da ita wata ruwayar kuma ta zo da lafazin falyaba yadahu ala fihi kamar ruwayar a tirmidhi haka ta zo at-tasa'u min ash-shaytani fa idza tasaba ahadukum falyaba yadahu ala fihi hamma daga shaytan ne idan ɗayan ku yana hamma to ya sanya hannunsa a bakinsa ya rufe bakin ya zo a wutar waya din kamar wayar Abu Sa'idin cikin sai musulun fal masa ɗa'a fa ya da kuli fifi idan mutum ya yi hamma ya rufe bakinsa ko ya gumtse saboda shaidan yana shiga ciki ya yake shiga malamai suka ce tabba yana shiga saboda manzala ce inna shaytana ya jari min ibn adama majriyad dam manzala ce shaytan yana gudana jikin dan adam duk inda jini yake gudana a wata ruwaya din a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna shaytana yadhaku minhu domin shaytan yana masa dariya za ga idan mutum yayi hamma gaba ɗaya halittarsa canjawa take ko ko ba haka bane in dai mutum ya canja a yi hammalin canjawa take duk kyanta kuma sai yi muni to shi sa shi dan yake sa mutum lalace da kasala dan ya hamma halitta ya canja shi kuma yi dariya to shi yasa sai manzo Allah ya faɗi yanda za ka yi masa ko ka gumtse hammar idan ba za ta gumtsu ba to sai ka sa hannunka ka rufe ta yadda ba za a ga halitta ka ta canja ba sai ka rufe bakin shi isa malamai suke cewa a lokacin da mutum yake yin hamma to ba a bukata yi wani abu na magana ba a bukata in karatu kake to in kana hamma rufe bakin kakai karatun shi sa ma babu wani zikiri da ya zo na mai hamma za a wasu suna mata ah, wani sa ba wani zikiri na hamma babu abin da ake bukata ka rufe bakinka kashe dan yi ma dariya wajen ka ce la ilaha illallah sai ka biya shi dan bukatarsa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qala ah ah a wata ruwar idza qala ha da haku shaytanu min jawfi idan kana hamayar masa wa wa wa to in kai haka manzon Allah sai shaytan yi dariya cikin cikin abin da yake bukata kenan haka in lokacin da mutum yake hamma abin da ake bukatarsa da shi kawai ko ya gumtse hammar ko kuma ya rufe bakinsa amma ba inda shari'a ta ce ka ce wani abu haka nan idan mutum a sallah ne yake hamma ya rufe bakinsa ya tsaye da karatun da yake na sallah in tasbihi ka tsaye da shi domin in ka ce za ka yi to za ka canja lafazin da kake yi ko ba a sallah ba ko ba a sallah ba in kana wani abu na karatu kana karanta misali qur'ani to in kana hamma tsaye da karatun ko kana karatun hadisi kana ja malami na fassara in kana hamma tsaye da ja. saboda in dai zaka ja sai an samu wancan yanayin na wannan ihu ihu kuma sai ka canje lafazin gabar yanda yake saboda ita hamma din gaba ɗaya aiki ne na shedan shi isa ake rawaitowa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shine shugaban mu'mine baki ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa shiga ibada da nishadi ba yadda za a yi manzan Allah ya shiga ibada babu nishaɗi, babu ƙarfi, tunda manzan Allah ya ce al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if alaysa kadhalik to ko manzan Allah ya fi kowa imani shi yasa manzan Allah zai fi kowa shiga sallah da nishaɗi? kamar da mu'minin suke shiga sallah da nishadi suke shiga dukkanin aikin ibada da nishaɗi? to wannan yasa ake rawaitowa cewa manzan Allah gaba ɗaya ma baya yin hamma sallallahu alaihi wasallam abu kari ya fitar da ruwa cikin at-tariq haka ne bin abi sheba a cikin mursal na yazid bin asam yake cewa mata ta aban nabi sallallahu alaihi wasallam abu manzo Allah bai taba hamma ba yadda mursal haka nan abu suleiman kabbani ya fitar da ruwaya ta hanyar maslama bin abdul malik bin marwan wanda shi wannan maslama bin abdul malik bin marwan ya riski sahabban manzon Allah shi ma haka ya faɗa mata sa abba nabiyul qattu yace annabi bai taba yin hamma ba abinda zai karfafi wannan maganar ta cewa annabi bai taɓa hamma ba sallallahu alaihi wasallam shine abin da muka karanta a lafazin hadisi ne muka karanta at-tasa'ub min alwa min ash-shaytan shi ko manzon Allah ubangiji ta'ala ya bashi kariya daga shaytan raban shaytan ma da yake zuciya manzon Allah tun a lokacin yana yaro sallallahu alaihi wasallam ubangi ta'ala ya aiko mala'iku aka tsaga girjin manzan Allah aka ciro zuciyar manzan Allah aka wanke ta da ruwan zamzam aka maiwa da manzan Allah aka rufe haka a zuciyar Allah babu rabin sheda to kaga tunda hamma daga shedan take wanda ke karfafar cewa duk da ruwayen mursalai ne amma ke karfafa cewa tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya hamma dan Allah ya fi karfin shedan shi yasa wata ran ma ana sallah da shedan in yazo manzo Allah ya cakuma ya matse shi manzo Allah ya karfi ne da shi har sai da harshen shedan ya zazzago manzo Allah ce sai da ji sanyin harshen sa kan hannuwa sallallahu alaihi wasallam ka duk hamma duk sanda kaga hamma to ɗayan wayannan abubuwan zakai ko ka gumtse ta ko ka rufe bakinka kuma kakka wani abu na lafazi saboda shedan ne yake so ya sa ma lalaci da kasala cikin ibadarka shi yasa manzo Allah ya jingina masa kuma wannan nisa manzo Allah ya ce Allah baya santa saboda abu ne da yake tauye ibadu na masu imani shi yasa Allah baya santa subhanahu wataala an nuna mun lokaci yayi nan za mu tsaya insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin